Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau talata goma ga watan Oktoban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa da kanun labarai. A yau Talata Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari cikin dare kan ɗaruruwan wurare a jirin Gaza. A yau Talata ne babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a kan ko za a bar Rasha ta sake ci gaba da zama a cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar. Akalla mutane ashirin 29 suka rasa ransu bayan da aka harba wani makamin atilari akan wani sansani mai ɗauke da mutane da suka rasa matsugunansu a arewacin Myanmar. To bayan labaran duniya za ku ji cewa ana gudanar da jerin zanga-zanga a biranen Amurka domin nuna goyon baya daban-daban ga bangarorin da ke yaƙi da juna na Isra'ila da Falasɗinu. A Najeriya masana da manazarta na bayyana yadda yaƙi tsakanin Isra'ila da Falasɗinu zai shafi tsaro da tattalin arzikin ƙasar da kuma sauran ƙasashen nahiyar Afirka. Wannan rashin zaman lafiya da ake samu a gabar tsakiya dole ya shafi Najeriya saboda alaƙoƙin da suke tsakanin Najeriya da 'yan ƙasashen gabas ta tsakiya a jamhuriyar Nijar kuma rukunin farko na sojojin Faransa sun soma ficewa daga kasar ta Nijar sakamakon tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu da ta biyo bayan juyin mulkin soja a Nijar. Suna da kayayyaki da yawa ba duka ba suke iya shiga jirgi. Dole wasu sai sun bi tafi sai sun bi caji sannan su bi duwala wasu kayayyakin aikin dole sai sun bi tafi To kaga lalle ba karamin aiki bane amma ta yau ma za a ji shirinmu na noma tushen arziki wanda zai duba wani yunkuri da gwamnatin jihar Niger da ke arewacin Najeriya take yi domin samar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurare. To amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labaran duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Talata Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari cikin dare akan ɗaruruwan wurare a zirin Gaza. Sa'o'i bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce yanzu dakarun ƙasar suka fara gwabzawa da suke yi da mayakan Hamas. Mai magana da yawon soji Richard Haidt ya ce an gano gawawakin mayakan Hamas dubu ɗaya da ɗari biyar a yankin Isra'ila bayan kutsen da suka yi a ranar Asabar, amma kuma ba wani mayakin Hamas da ya tsallaka cikin Isra'ila tun a ranar Litinin. wuraren da aka auna a wani farmaki na baya-bayan nan ta sama sun hada da yankin rimal da ke birnin gaza inda gidajen ma'aikatan hamas da dama suke da gine-ginen gwamnati a yammacin jiya litinin shugaba na tanyahu ya ce za mu yi wa makiyanmu kullum da ba za su iya kwancewa ba har ɗiyan su sojojin isra'ila sun kuma ce sun tattaro da dakarun kwata kwana har dubu ɗari uku a shirye-shiryen gumuzin da ake ci gaba da yi a matsayin mai da martani ga harin da hamas ta shammace su da shi a ranar asabar a yankunan Isra'ila da ke yankin zirin Gaza. A yau talata ne babban zauren majalisar ɗinkin duniya zai kada guri'a akan ko za a bar Rasha ta sake shiga cikin kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar kusan shekaru biyu tun bayan da majalisar ta yi waje da Moscow daga kwamitin sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine. Kwamitin mai mazauni a Geneva wanda kasashe 47 inda kowace ƙasa kan fito daga yankunan bangarori biyar. Rasha ɗaya ce daga cikin ƙasashe da dama da ke neman sake wa'adin shekaru uku a kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ke takara Ada da kasashen albania da bulgaria na kujeru biyu da aka ware ma yankin gabashin turai Akalla mutane 29 suka rasa ransu bayan da aka harba wani makamin atilari akan wani sansani mai dauke da mutane da suka rasa su a arewacin Myanmar da ke kusa da iyaka da China kamar yadda majiyoyin yankin suka sanar. Majiyoyin yada labarai sun ce harin ya faru ne a cikin daren Litinin a garin Laiza da ke karkashin ikon sojojin Kachin Independence wani bangare na sojojin wata kabila da suka kwashe gwamman shekaru suna faɗa da sojojin Myanmar da neman fifiko a madafan iko. an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni masu goyon bayan isra'ila da magoya bayan palestino sun gudanar da zanga-zanga daban-daban a birane da dama na amurka domin nuna goyon bayan ɓangarorin nasu daban-daban rikicin na yankin gabas ta tsakiya dai wanda ya soma tun ranar asabar ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane tare da jikata wasu dubbai a yankin ga baba ya kuma makeri da fassarar rahoton michael brown a birnin belvo na jihar washington da ke yammacin amurka magoya bayan isra'ila sun gudanar da zanga-zanga akan titunan birnin da kaje kaɗe da bushe-bushe da nuna goyon bayan su ga isra'ilan wani mahaifi da ɗansa da suke zaune a nan amurka shekaru 21 sun shiga wannan zanga-zangar eli gundama da yake cikin zanga-zangar magoya bayan isra'ilan ya ce This is what Israel partly was supposed to do. It's supposed to protect the Jews, yeah, from, from ever having to face these genocides and massacres. Wannan see abin da ya kamata Isra'ila ta rika yi, kamata yi ta kare Yahudawa daga mummunan kisan kare dangi da yunkurin kakkaɓe su a ban ƙasa. Ganin irin wannan abu da ke faruwa yanzu, sai mu ce kada ya sake faruwa kuma. ya dai riga ya faru yanzu abin da za mu iya yi shi ne mu tabbatar da ba a sake ganin faruwarsa ba a don haka duk abin da isra'ila za ta yi ta kare 'ya'yanta ina goyon baya ina goyon baya don ganin hakan bai sake faruwa ba abubuwa da ke faruwa a yanzu za su daidaita al'amura a yankin gabas ta tsakiya ina ganin zai ɗauki shekaru da dama nan gaba shi ma ɗansa Ras Gudaman mai ra'ayin Isra'ila ya tofa albarkacin bakinsa yana mai cewa I already know two families that I personally know that got Na riga dai na san wasu iyalai guda biyu, na san su sosai. An yi garkuwa da wasu, kana an kashe wasu a ciki, an hallaka su har lahira, kuma muna cikin bakin ciki da ba za mu iya manta shi ba. a birnin new york magoya bayan Falasɗinawa sun yi kaca-kaca da tutar isra'ila a wani taron gangami kana 'yan sanda sun shiga tsakanin wani ɗan rikici tsakanin magoya bayan falasdino da isra'ila muniru atalla wani mai zanga-zanga a cikin wata ƙungiyar matasan falasdino cewa ya yi Yeah, well, we're here as uh, part of the Palestinian diaspora, uh, and we want to show the world that when Haka yake, muna nan ne na muna idan Falastinu ta yi yunkurin jan daga, mu ma da ke kasar waje za mu yi yunkuri tare da ita. Kun samu wata jama'a ce da ke haɗe da juna. Kun samu muna nan ne domin mu nuna goyon baya ga mutanenmu, kuma mu nuna Falastinu na da 'yancin kare kanta. Suna da 'yancin kare kansu a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kare ayyukansu. kuma mun kasance a cikin ukuba tsawon shekaru 75 a hannun wannan ƙasa da aka samar da ita daga kisan kare dangi kuma aka kafa ta cikin tashin hankali haka kuma ta kasance shekaru da dama sun kashe mana mutane sun fi da su a cikin gidajensu a cikin goman shekaru a can isra'ila firaminista benjamin netanyahu ya lashe takobi sai ya dagargaza hamas yayin da ita ma kungiyar ta 'yan bindiga ta sha alwashin kashe dukkan mutane da take garkuwa da su daga Isra'ila a wani gargaɗi kafin jefa bam a Gaza. a gaida baba yakubu makeri da fassarar rahoton michael brown to kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka washington dc za a iya kuma bibiyar mu a shafin na da zumuntar facebook da x da instagram har ma da youtube yanzu ga hawa da ci gaban labaran duniya A yau Talata ne babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada a kan ko za a bar Rasha ta sake shiga cikin kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar kusan shekaru baya tun bayan da majalisar ta yi waje da Moscow daga kwamitin sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine. kwamitin mai mazauni a geneva wanda a kasashe 47 inda kowace kasa kan fito daga yankunan bangarori biyar rasha ɗaya ce daga cikin kasashen da dama da ke neman sake wa'adin shekaru uku a kwamitin na kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ke takara da kasashen albania da bulgaria na kujerun biyu da aka ware na yankin gabashin turai a watan afrilu na shekara ta 2022 ne kwamitin na kula da kare hakkin bil'adama ya kaɗa ƙuri'a a babban taron da ya gudanar a inda aka kaɗa ƙuri'u 24 da suka yi rinjaye kan 24 da ya yi sanadin yin waje da rashin daga cikin kwamitin. a yau talata wata kotu a moscow ta ki amincewa da ɗaukaka karar da ɗan jaridan nan ɗan ƙasar amurka evan karshovich ya shigar dangane da tsare shi da aka yi bisa tuhumar laifin leƙen asiri inda ta yi umarnin a ci gaba da tsare shi har zuwa talatin ga watan nuwamba an kama khashoggi ne a yayin wata tafiya da ya yi domin ɗauko labarai a ƙarshen watan maris a yekaterinburg inda ya zama ɗan jarida na farko daga yammaci da aka tsare bisa laifin leƙen asiri a rasha tun zamanin haɗaɗɗiyar tarayyar soviet mujallar wall street wadda ɗan jaridan ke yi ma aiki mai shekaru talatin da ɗaya da kuma gwamnatin amurka duk sun yi watsi da zargin leƙen asirin da aka yi mishi. Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya masana da masu fashin baki na bayyana yadda yaƙi tsakanin Isra'ila da Falasɗinu zai shafi tsaro da tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya da ma sauran ƙasashen nahiyar Afirka. Daga Abuja ga rahoton Rukayya Basha Rikici tsakanin kungiyoyin Falasɗinu da Isra'ila ba sabon abu bane a yankin gabas ta tsakiya, sai dai irin wannan aron gama na lugudan wuta da ke faruwa yanzu haka tsakanin su rikici ne da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya. Idan aka duba ƙasashe da ke yankin gabas ta tsakiya, wasu sun hada iyakoki ne da kasashen afirka wanda hakan ya sa wasu 'yan afirka ke fatan a kawo karshen wannan rikici ba da dadewa ba shin ko yaya najeriya ya kamata ta fuskanci wannan rikici da ke tsakanin kungiyar hamas da kasar isra'ila ganin cewa ita ce yaya babba a nahiyar afirka ambasada hassan harɗa jika tsohon jakadan najeriya ne a ƙasar trinada da tobago ya ce wannan rikici zai shafi najeriya tun da ita ce yaya babba a nahiyar afirka don haka dole ne najeriya ta saka baki wajen ganin al'amura sun dawo daidai a yankin gabas ta tsakiya To idan aka duba wannan rashin zaman lafiya da ake samu a gabar tsakiya dole ya shafi Najeriya saboda alaƙoƙin da suke tsakanin Najeriya da wayannan kasashen gabas ta tsakiya. Saboda haka Najeriya kasancewanta ita ce babba a nahiyar Afirka kacokam. Ya kamata a ce Najeriya ita ma ta sa a ta tsoma bakinta a cikin wannan lamari saboda daidaita lambura duk wanda aka zalunce wanda aka kwato masa haƙƙinsa a maida masa da haƙƙinsa a sami zaman lafiya tsakanin Falastinu da eh, eh, Isra'ila. isra'ila dan ka saurari abinda ministan harkokin waje wato eh, na najeriya abinda ya faɗa gaskiya ne dole ne a nemi zaman lafiya kuma a warware wannan matsala ta harkar diplomasiya saboda a sami zaman lafiya a duk faɗin duniya saboda kowa yana bukata ya sami walwala ga rayuwarsa a hirarsa da muryar amurka Farfesa Ibrahim Umara Gudumbali na Jami'ar Tarayya da ke Maiduguri ya shaida cewa wannan rikici da ke faruwa yanzu haka tsakanin Falasɗinu da Isra'ila zai shafi harkar tsaron Najeriya da ma Afirka baki ɗaya idan ba a yi taka tsantsan ba saboda nahiyar ta haɗa mabambantan addinai. Eh, abin da zai shafi nahiyar tsaron harkar Afirka shine Afirka ɗin a a cikin akidan addini musamman tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba. Afirka din ko da yake ba mu da Yahudawa akwai 'yan uwanmu wanda mabiyan addinin Kirista wanda kuma yawanci ba su san ma Falasin din da shi musulmai da Kirista da Yahudawa duka wannan gurin gurin su ne na ibada. din kuma wayansu rashin eh, rashin fahimta sosai muna jin tsoro kar wannan rikicin ya zo ya shiga nahiyar afirka ya kawo mana barna musamman ga rikice-rikicin da muke da muke fama da su a sudan ga ta'addancin da ake faruwa a somalia mu a nigeria a nan ga wasu abubuwa kawai allah ya kiyaye akwai hanyoyi da yawan da zai shafe mu Nasiru marmara manazarci ne kan harkokin tattalin arziki da ci gaban kasashe ya shaidawa muryar Amurka cewa wannan ya yamutsi da ke faruwa yanzu haka tsakanin Falasɗinu da Isra'ila zai shafi tattalin arzikin Najeriya da mata nahiyar Afirka. Eh, saboda kamfanoni suke operating a Najeriya a bangarori na kiwon lafiya a bangarori na gine-gine a bangarori na tattalin arziki wanda tabbas suna taimakawa Najeriya wanda idan ta taɓuwarsa a can ya zama ya sun tabu suna iya yana iya shafar yanayin da suke gudanar da ayyukansu a Najeriya. 'Yan magana dai na cewa cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. a da rukayya basha to a jamhuriyar Nijar kuma rukunin farko na sojojin Faransa sun fice daga kasar ta Nijar zuwa gida bayan shafe watanni sama da biyu ana ta ce kuce wanda ya haifar da tankiyar diplomasiya tsakanin kasashen biyu sakamakon juyin mulkin soji na ranar 26 ga watan Yuli wakilin muryar Amurka ya su Suleiman Muni Barma ya yi kuma na da karin bayani Sojojin Faransa akalla hamsin ne suka tashi daga filin jirgin saman Yamai zuwa gida a wannan litinin tara ga watan Oktoba a matsayin rukunin farko na dakaru 1,500 da Faransar ta girke a Nijar tun 2015 da sunan yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Haka kuma tsarin jadawalin ayyukan kwashe dakarun na nunin a wannan talata ma wani rukunin sojojin zai kama hanya ta ƙasa daga birnin yamai zuwa jihar difa don tsallakawa ƙasar chadi kafin su shiga kasar Cameroon a kokarin neman gabar teku abinda ɗaya daga cikin masu hamayya da zaman sojan Faransa a Nijar bana Ibrahim ya ayyana a matsayin wani matakin nasara. ko yake a cewarsa kokowa bata bata kare ba. Alhamdulillah tun da gwagwarmayar da mun kaso tun biyu ga watan Septamba eh, yau an fara cin moriyan eh, gwagwarmayar nan. amma eh, ban ma daga kawa a cikin gwagwarmayar sai mun ga cikin dakarun nan na ƙarshe ya bar ƙasanmu tunda eh, faransa kun san ba ƙasa ba ce da ake iya a da ita a tsakiyar makon jiya ne kwamandojin sojan nijar da takwarorinsu na faransa suka yi mahada a zandayar don shata tsarin jadawali da matakan da za a yi amfani da su wajen gudanar da ayyukan kwashe sojojin na faransa masani a kan sha'anin tsaro da diflomasiyya mustapha abdullahi na gargaɗin makunta da ma al'ummar nishar kan buƙatar nuna halin dattako a tsawon wannan lokaci na ficewar dakarun faransa in ba don shi ma shugaban ƙasar faransa ba ya yi rishin datta'u da ba ya wannan kace na ce ba tsakanin nijar da faransa to yayin za su koma to kasan suna da kayayyaki da yawa ba duka ba suke iya shiga jirgi dole wasu sai sun bi ta teku sai sun bi caji sannan su bi duwala wasu kayayyakin aikin dole sai sun bi ta teku to kaga lalle ba karamin aiki ba ne amma na ga shugaban hafsan soja na nijar ya ba da wata sanowa yana cewa in za su wucewa ka a nemi a jawo wata hitira don ka gani sai sun tafi ba da san su ba ne sai dai kuma zuba ido a kan dukkan ayyukan da ke da nasaba da wannan al'amari ya zama wajibi in ji shi ya kamata 'yan kasai su zamanto idanuwa kunnuwa da bakin gwamnati in san ga wani abu na sha ya kamata su ba da labari a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli ne majalisar cnsp ta sanar da tsinke hulɗar ayyukan soja da faransa ta kuma ba ƙasar mulkin mallakan wa'adin wata guda don kwashe dakarunta 1,500 da ke da sansani a birnin yamai da walam bukatar da shugaba macron ya yi watsi da ita saboda rashin yarda da halaccin hukumomin kasar ta nijar yana mai jaddada cewa shugaba muhammad bazoum ne ke da hurumi akan zaman sojan faransa a nijar ko ficewar su. kafin ya bada kai bori ya hau a ƙarshen watan Satumba. Komai na ayyukan kwashe waɗannan sojoji zai kammala kafin ƙarshen watan Disamban 2023 a cewar shugaban ƙasar Faransa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Gwamnatin jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta samar da ma'aikata ta musamman mai kula da makiyaya ta farko a tarihin jihar. Mun warware irin matsaloli da makiyaya ke fama da su waɗanda suka ci suka ƙi cinyewa tsawon shekaru da dama a cikin shirin namu na wannan makon wakilin mustapha nasiru batsari ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin fulani makiyaya a najeriya inda ya fara gabatar da kansa kamar haka sunana alhaji sani juli kuma ni ne wato national president na ƙungiyar gamaya ta Fulani ta Najeriya, Moggal Fulaku. To a matsayinka na ɗan jihar Naija kuma makiyayi, wannan ma'aikata da aka samar ta kula da harkokin Fulani makiyaya. A wane tasiri za ta yi musamman wajen bunƙasa kiwo na dabbobinku? To ni dai ina tunani a matsayina na makiyayi na Bafulatani wato wannan ma'aikata da ake ƙirƙiro ta ministry na Fulani a jihar Niger. wato wata makaranta ce makaranta ce ta duniya ma gaba ɗaya aka buɗe a jihar Niger domin duk bafulata ne wanda ke so ya ji an ce an buɗe ministry watan kula da harkar makiyaya da abubuwa to ya tabbata an kawo ci gaban da fulani ciwo zai ci gaba kuma za a samu nasarori da yawa don wannan shine kamar farko wanda aka fara kirkiro abin da zai kawo bunƙasar da zaman lafiya a Najeriya akan Fulani wannan ma'aikata. Na'am to yanzu me kuke so ku ga ita wannan ma'aikata ta yi maku tashin farko din nan ku makiyaya. Mu tashin farko yanda mai girma gwamna ya yi wannan abu saboda Fulani a ci gaba kuma a samu zaman lafiya kuma a samu haɗin kai. waɗannan wurare da aka ce girar da da aka cewa an buɗe su don kami wannan gwamnati amma ba su fara aikin da ya kamata ba So, muna son shi mai girma gona idan mutanenmu a damu da wannan girar zaf. Wato gandun daji na inda fulani ke kiyo da shayar da dabbobin su. Eh da shayar da dabbobin su a kula da wannan wurin. Wato idan a kula da wannan girar zaf da aka buɗe muna a Niger State to duk wani abun da ayi da mu hilaci inda na kiyo ne da noma za a samu insha Allah. Na'am to amma Alhaji Yuli wannan gandun daji kowace gwamnati da ta wuce yawanci in ka lura fulanin ba su zama kana ga yanzu za a yi to a shawo kan ku fulani ku ringa zama a wannan wuri. E to abin da ta rashin uh, zaman lahiya da babu shi a wannan wurin rin ta da hankali da yawan waɗannan ta'addancin da ke ta faruwa shi ya hana fulani zama wannan wuri kamar yadda suke su zauna su buɗe ƙahunsu su yi walwala. amma kamar yanzu yadda tsari ya zo da in mai girma gwamna ya saurari shawarun da muke bada da sauran 'yan majalisar shi na kusa da shi wanda an zaɓe su saboda ne saboda su kawo zaman lahiya a da ci gaba in muka samu wannan abin da muke bukata gwamna insha Allahu kowane mafulatin zai koma masauki shi zauna da manoma za su koma wurin su zauna za a kula da wannan makata kuma kiwo da cigaba insha Allah. Na'am, to yanzu uh, ya zaka kwatanta yanayin yadda su makiyaya Fulani suke a jihar Niger a halin da ake ciki yanzu? Ai yanzu ba duk ba Fulani da ya kwana cikin jihar Niger gaskiya na cikin farin dan ya san an kawo gyara, an kawo cigaba. gaba, kuma lallai za a samu abin da ake so insha Allah. Na'am, to amma akwai dabbobin ma tukun ganin yadda kamar yadda kace batun rashin zaman lafiya din yawanci babu dabbobi shanun nan babu su Ah, me za ka ce game da haka? Samun kama wannan mulki da aka yi na jihar Neja. Tunaninmu da suka tashi wasu suka koma Taraba wasu suka koma duk za su dawo. Duka suna hanyar dawa saboda wannan mulkin da aka bude cewa lalle za a samu zaman lafiya a Neja kuma yadda gwamna ya ba mu haɗin kai insha Allah. Na'am, to amma kamar misali shi kwamishinan nan da ce ne kuma makiyayi a tashin farkon nan yanzu me kuke so ku ga ya mai da hankali a ku kanku makiyaya din? To shi dai wannan wannan kwamishina da Allah ya bamu na jihar Neja fatan da muke mashi kullum muna mashi addu'o'i na alheri ko muna ba shi shawari kuma yana jin shawara ko abin da ya kamata ya fara yi saboda ya fara bin watan sakuna sakuna yana jin koke-koken fulani yanda abun yake yadda fulani suke ji a jikinsu kuma abin da muke so mu ga yana yi kenan to yanzu mun ga ya fara cewa kan haɗa kan fulani sarakuna dagatai masu unguwanni cewa su zo a haɗa kai a saurari wannan ministry dan a kawo ci gaba abinda kuma ke damun fulani su gaya mashi kuma ya fara sauraron fulani to saboda haka ka gani mu a ganin mu insha Allah abinda muke so ya fara yi kuma shi zai kawo mana ci gaba insha Allah na alhaji akwai batun burtali burtali din nan eh, so da yawa zaka ga shanu yanzu eh, kan titi ma suke tafiya inda mota ke bi ni kuke so a yi a cikin hanzari game da wannan matsala dan kusan shi ke kawo rikici tsakanin manoma da makiyayan nan to ai wannan yanzu tun da tun aka kawo wannan minsi aka sa kwamishina mun fara tattauna maganar labuka da mu da dagatai da hakimai kuma muna nan muna shirya zama da su yadda za a fidda labi don a samu zama la tsakanin makiya da manomi a Niger. yanzu kuna da labi labi din nan burtuloli a nan Niger? Akwai burtula da yawa kuma daga ta yanzu alkawari yadda muka zama sun ce za su taimaka duk inda ake kiwo saman dutse za a daina inda aka da labi za a bude kuma sun yi alkawari ta mu zo mu zama da su mu nemi su shawara da su su da kattai da hakimai na jihar Neja in dai suka ba mu goyon ba kamar da muke so insha Allah kowanne labi a Neja zabu da shi babban labu kamar akwai sa Neja insha Allah da masharuwa da sauransu masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashin tattaunawar da kuma ta bakin gwamnatin jihar Neja yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya Alhaji Sani Juli da kuma wakilin mu a Neja Mustapha Nasir Batsari sai kuma Julie Leather Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ka gaida Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. To bari faro da wasikar Gana Alhaji Nuciya wace tare da Malam Hussein Dangote Karasuwa. Suka ce salam VOA Hausa muna tar da Allah wajai akan yaƙi da ya ɓarke tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Muna kira ga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ya kamata ta gaggauta shiga tsakani domin dakatar da yakin. sako mu na gaba na cewa salam voa hausa muna kira ga hukumar mbs a najeriya da ta daina shiga lamarin da bai shafe ta ba idan ba kira za ta yi a kawo gyara ba domin talakawa su ne suka zaɓi wannan gwamnatin kafar yada labarai kuma shi ne kunnuwar talakawa daga malami kura garin sarkin noma da yakubu mai aski madaraka da yaro biniya garin malam sai kuma wannan sako da ya fito daga sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar ya ce salam voa hausa da Allah ku taya ni nika jaje na ga al'ubar unguwar Bankolo a babban birnin Yawunde na kasar Kamaru a bisa faruwar iftila'i da zabtarewar kasa da ta biyo bayan ambaliyar ruwa. Allah kiyaye faruwar haka dan gaba. Ya baiwa iyalai hakurin jure rashin goma 'yan uwansu da suka yi. sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga ado salati goma ga annabi da usaini dangote karasuwa da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau suka ce zance da gwamnatin jihar katsina ta yi na cewar ta fara tattaunawa da 'yan bindiga da suka sace ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya ta dutsen ma domin ta kubutar da su allah sa ba tatsuniya take ma iyayen yara ba domin ta kwantar musu da hankali domin wallahi mu yanzu allah ɗaya ne 'yan siyasar ƙasar mu za su ce muna mu yarda ba wani abu ba domin mun fahimci kujerun mulki kawai ke gabansu ba talaka da suke mulka ba don haka muna addu'ar Allah ya kubutar mana da su a cikin salama don darajar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako mu na karshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce a gaskiya yadda wutar matsalar tsaro ke kara haɓaka da bunƙasa a wasu jihohin arewacin ƙasar mu Najeriya abin sosa zuciya ne ganin yadda kullum labarin baya wuce an kashe ko an sace mutane to Allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita amin To da wannan kuma muka zo ga mu na ƙarshe wato labarai a takaici. A yau Talata Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari cikin dare kan ɗaruruwan wurare a jirin Gaza sawo'i bayan da Firaminista Benjamin Netanyahu ya ce yanzu dakarun ƙasar suka fara gwabzawa da suke yi da mayakan Hamas. mai magana da yawon sojin richard hert ya ce an gano gawawakin mayakan hamas dubu ɗaya da ɗari biyar a yankin isra'ila bayan kutsen da suka yi a ranar asabar sannan kuma ba wani mayakin hamas da ya tsallaka cikin isra'ila tun ranar litinin A yau Talata ne babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a kan ko za a bar Rasha ta sake shiga cikin kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar kusan shekaru biyu tun bayan da majalisar ta yi waje da Moscow daga kwamitin sakamakon mamayar da ta kai wa Ukraine. Kwamitin mai mazauni a Geneva na wato na da ƙasashe 47 inda kowace ƙasa kan fito daga yankunan bangarori biyar. Rasha ɗaya ce daga cikin ƙasashe da dama da ke neman sake wa'adin shekaru uku a kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ke takara da ƙasashen kasashen albania da bulgaria na kujeru biyu da aka ware ma yankin gabashin turai akalla mutane 29 suka rasa ransu bayan da aka harba wani makamin atilari akan wani sansani mai dauke da mutane da suka rasa matsugunan su a arewacin myanmar da ke kusa da iyaka da china kamar yadda majiyoyi a yankin suka sanar to saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da dare karfe tara da rabi agogon najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan malam uzairu hassan sanyin na da yan uwa da abokan arziki bisa rasuwar ɗansa buhari uzairu hassan wanda allah ya yi wa rasuwa a jiyar litinin aka kuma yi da sa a nan sanyin na da ke karamar hukumar mulkin tambol a jihar sokoto muna fatan allah ya ji ɗansa da gafara ya kuma ba da hakurin jure wannan rashi yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai julie leather gresham wadda ta kula da sauti ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalama.